فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا musulmi مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na laraba yau bakwai ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa tara, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan biyar meladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratu maryam alaihassalam ba mun tsaya a kan wace aya ne mana tsaya aya ta 82 ta 83 ko da biyu da biyu yawo a gabanin mu shiga kamar yadda muka saba mu ansa wasu daga cikin tambayoyinku a yau ma insha Allah za mu yi tsokaci akan wata tambaya da na ansa kwanakin baya kamar yadda aka sani ansa ansa tambayoyi akan yi ta akan yi su a gajarce ko da ko wani abin yana buƙatar sai yi dogon bayani to amma wani abin a fili yake karara ba wani abu ne da yake buƙatar dogon bayani kuma mahallin fatawa ba shine mahallin darasi ba mahallin darasi shi ne ake wurin a kawo abubuwa da faɗi musamman idan ɗaliban ilimi ne a gaban ka kana faɗaɗa musu su bahasi amma mahallin fatawa yayin da mutum ya aiko maka fatawa to kyautata maka zato ya yi cewa za ka faɗa masa abin da kake da tabbacin cewa shi ne daidai za ka ba abu ne da sai ka tsawaita magana ba akwai wanda ya aiko fatawa akan wani abu da ya ce ya faru a ƙasarsu a ghana cewa wani an ɗaura masa aure da wata shi yana wata ƙasa ita tana ƙasarta ba su taɓa haɗuwa ba amma kuma an ɗaura aurensu shi dai baya san ita ba ta san shi to kuma ƙarshe ya taho zai zo gida ita kuma za ta yi wata tafiya a cikin ƙasar sai suka haɗu a iya fort inda ya neme ta bai san cewa matarsa ba ce ya neme ta da fasikanci ita kuma ta yadda su je su yi fasikanci zina aka tambaye ni game da aikin da suka yi mai hukuncinsa na ce abinda suka yi haramun suka yi sun yi zina saboda kowane aiki niyyar mai aikin ita ke hukunta aikin idan ka yi kyakkyawan niyya ko kuskure ka yi wane kyakkyawan niyya sai ta cice ka abu mai kyau kuma ko mai kyau ne ka san ma mai kyau ne ba wai ka yi shi akan kana yin laifi ba a'a ka san ma mai kyau ne idan ka yi shi da mummunan niyya sakamakon ka shine a baka mummunan sakamako wani abu ne sananne a shari'a ina ga duk wani wanda yake karatun shari'a ya san wannan ba wani abu ne wanda yake da zurfi da har sai mutum ya yi ta kawo dalilai sai na kawo ka'idar da take ka'ida ce na bawiya ka'ida ce da bawiya tazimu tahtaha kullul masail min hadha an-naw shine faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama wa inna ma li kulli nawa iya wannan gabar na yanko na fada a matsayin hujja saboda saboda ita ce take kunshe da ka'ida dunkulaliya kulliya ka'idar da a ƙarƙashin ta masail da yawa za su shiga masail na abinda mutum ya kudura ya niyyata a zuciyarsa sai annabi ya ce kowa na da sakamakon kowane mutum kowane mutum bai ware bai ce banda wane banda wane kowane mutum yana da sakamakon abin da ya niyyata idan mutum ya yi niyyar zina sai ya ba shi sakamakon <laughs> ya sadu da matarsa kaga wanda ka'ida ta rushe kenan nawa zina kuma ya karbi lada kaga ai annabi kuma ya ce wa likulli mri'in manawa so hadisin gaba biyu gare shi innamal a'malu bin niyyat sai gaba ta biyu wa innamal likulli imrin ma nawa kowace gaba akwai ma'anarta to sai na datsi gabar da nake ganin wannan mas'ala tana karkashin ta shine wa innamal likulli imrin ma nawa wanda ya bi wanda ya bi fatawar zai ji iya nan nayi hujja da shi ban jawo innamal a'malu bin niyyat ba dan wannan fassarar sa daban wa innamal likulli imrin ma nawa to ina jin wani mai ɗan karambani haka ya yi garaje wajen shi ma ya nuna tashi ɓarewar sauraka sai ya ce wannan fatawa ai kuskure ce ba daidai ba ce to ya ɗanyi rubutunsa kuma ya yada to kasa yadda abin nan a hanyoyin sadarwa na zamani suke in ka yi abu koya yake musamman ma aka ji cewa ka ɗan haɗa shi da fatawar wani malami shi kenan sai kuma a yi ta yadawa su kuma mutane ba za a iya ganin abin da ya cancanta a tuntube kama a kansa da wanda bai cancanta ba to an turo min na duba tun ba yau ba sai na gaba wata magana ce ta ilimi ba har da za ka tsaya kana ta kokarin ka yi bayani saboda ba wata magana ka ta ilimi ba ba wani malami ya je ya ciro maganganunsa ba da suka ci karo da nawa da zan kara bayan shi yasa sai na watsar da maganar amma ganin cewa mutane da yawa a kiɗime suke dan abu kankani da bai taka kara ya karya ba sai ka ji ana ta tambayar ka to shi yasa sai na ga barin dan kara bayani watakila ko shi da yake da wannan fahimtar da sauran kuma waɗanda watakila suke son su kara jin bayani watakila su gamsu a babu niyya niyya ita ce jigo na kowane aiki kowane aiki niyya sai ta shiga shine ma'anar innamal a'malu niyyat kowane aiki sai niyya ta shiga malamai suna cewa da za a sa ka yi aiki a kana kana abin nan aqil muhtar aqil ba mahukaci ba sannan muhtar ba mukrah ba ba wanda aka tilasta ka ba aka tsaya da kanka da wuka ko da wani makami ba kuma kana cikin bacci ba a ce ka yi aiki a yanayin da kake ba niyya ce la kana hadha min babit taklifi bima la yuta kama an saka kai abinda ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a ce a cikin wannan yanayi da ba wannan ba ba mai bacci ba ba mara hankali ba ba wanda aka tilasta ba a je kai wani abu kuma ba niyya da zaɓin kanka amma ba niyya ba zai ta yiwu ba sai an samu niyya ko mai kyau ko mara kyau shine ma'anar innamal a'malu bin niyyat al'amal ana nufin dukan a'mal wasu sun yi kokarin su ce al'amalu shar'iyya na shari'a a'a dukkan a'mal ba za su tafi ba sai da niyya dan niyya ita ce al-irada duk kuma wanda yake mutaharrik bi iradatihi fa huwa murid yana da irada saboda haka zai yi abu idan kana so ka tashi za ka tashi ne da niyyar tashinka in kaga ka tashi ba ne tashi ba to ko biyo ka aka yi ko tsorata ka aka yi wani abu ne da zai yi tahakkum akan iradarka wannan shine ma'anar innamal a'malu binniyat wa inna mali kulle kulli imri'in ma nawa yana nufin dukkan wani aiki to niyyar da kai ita za ta hukunta hukuncin wannan aikin ko ya yi kyau ko ya ɓaci ko ya cika ko ya ragu niyyar ita ce za ta hukunta aikin naka ya zama mai kyau ko ya zama ɓatacce ko ya zama cikakke ko ya zama ragaggi a amsa misal da zan ba mu a nan za mu fahimci tasirin niyya kowa ya san riya aka ce riya an san riya riya tana da alaka da me da niyya niyyar ka mai kai niyya Za ka zo kai abu mai kyau a zahiri zamu ganka ka zo yi alwala irin yadda annabi ya ce alwala ka zo yi sallah irin yadda annabi ya ce ayi sallah aikin gashi a zahiri din mai kyau ne amma kai kayi ne saboda wasu da kake gani kana so ka nuna musu su yabe ka wannan aikin da kai mai kyau ya isa kawai a ce aikin yayi in dai har kayi shi da riya riya ta yi mai ta bata aikin me ya bata aikin anan niyya ce gashi aikin mai kyau ne amma kuma da mummunan niyya ta shiga a ciki sai ta yi mai sai ta bata shi to wannan idan aiki mai kyau wanda ka a gashi a zahiri surarsa mai kyau ce kayi mummunan niyya ya ɓaci to ina wanda kwata-kwata ma baka ga aikin mai kyau baka yi abin da ka gani a zahiri shine munin kuma kai yadda ka yi shi kamar wannan mutumin da muke magana a kansa a zahiri shi ba matarsa ya nufa ba ko matarsa ya nufa wata ce ajnabiya ya nufe ta da fasikanci da wannan niyyar ya shiga kuma har ya gama watakila sai daga baya ake gaya masa ma sai ka ce a'a ai wannan tunda dai matar shi ce ba matsala Ta ga wannan bai fahimci niyya ba abun Saniya niyya anan ba ta da wani dakhal ba ta da da yadda ma yake cewa wai lada za a bashi wai lada ma za a bashi hmm, sai dauko hadisi ibnu abbas man hamma bi sayyi'atin lam ya'malha kutiba lahu kutibat lahu biha hasana wanda yayi wanda yayi niyyar abu mummuna sai bai aikata ba sai a rubuta masa lada to kaga wannan hadisin gwata-gwata bai ma fahimci inda ya sa gaba ba akwai abin da ake kira at-tark at-tark kai niyyar ka yi zina sai ka ji tsoron Allah sai ka fasa shi shine ka bari sai a rubuta maka lada yi niyar za ka yi zina sai ka ji tsoron Allah ka san zina ce wannan kamar yadda shi ma da ya zo a zuciyarsa yana ganin zina ce sai ya ji tsoron Allah sai ya fasa to shi shine ake rubuta mutum lada at-tark shine adamul fa'il abin da ake cewa at-tark shine adamul fi'l rashin aiki shi ake kira bari shi yasa malamai suke sabani ma cewa a turuk ana yi musu niyya don abin da bari ne sai ka yi masa niyya saboda mai suna cewa al-turuk ba af'al bane abin da za ka yi sai ka fasa ba fi'il bane ba aiki bane shi ko wannan abin da ya yi niyya aikata waye. so kaga ba cikin babin turuk sannan kuma barin ma da ake ba da lada ba wai kowane bari ba ba dukkan abin da ka bari ba na saban Allah ake baka lada a kansa sai wanda ka bari saboda tsoron Allah tarakahu lillah kamar yadda yazo cikin wasu ruwaye tarakahu lillah ya bar shi dan Allah to wanda shi ake bashi lada amma mutumin da yayi azamar zai yi laifi bai za da baya ba ko ma azamar tai karfi ko bai aikata ba yana da laifi an gane mutumin da yayi niyyar zai yi laifi kuma niyyar ta karfi a zuciyarsa ko bai aikata ba yayi laifi za a rubuta masa laifi hadisin abubakar yana jin kun shaji ana karanta shi yana cikin sahihai abubakar yana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar qalu ya rasulullahi hadha al-qatil fama balu al-maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan musulmi biyu suka hadu da takubbansu da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk za su tafi wuta sabai suka ce wannan dai shi ya kisa wana mun gane dai me labarinsa abinda ya kisa ya yi don haka don an ce ya tafi wuta babu da amma wannan shi bai yi kisan ba kashe shi aka yi shi bai yi kisan ba bai aikata ba shi aka yi aikin a kansa amma annabi ya ce shi ma yana wuta annabi ya ce saboda shi ma ya himmatu akan ya kashe ɗan uwansa kaga anan niyyarsa ce kawai ta kai shi wuta ba aikin ba dan aikin ma bai faru ba saboda haka mutumin da ya niyya zai yi zina kuma ya je ya yi abin da shi a gurinsa zinai yake yi bai ji tsoron Allah ba kuma ka ce lada yake samu wani irin fahimta ce a tare da mutum to wannan kwabar da na gani ce sama sai na sai na kauce wa matsalar ban tsaya amma hadisan da suka zo a babin niyya suna nan da yawa idan kai niyyar aiki sai ya zo akasin da kai niyya kai ba haka kai niyya ba amma sai ya zo akasin da kai niyya shari'a tana ɗauke maka laifin wannan abu in mai laifi ne in kuma wani abu ne da kake so ka samu ubangiji yana baka da lada ko da ko ya zo akasin yadda kake so akwai ma'an ibnu yazid sahabi ne dan sahabi shi da babansa da kakansa duk sahabbai ne ma'an ibn yazid ibn al-akhnas sai babansa yazid sai ya ɗauki kuɗi ya je masallaci ya ajiye a da can a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana da abin da zai kyauta da shi kuɗi ko abinci yakan je ya ajiye a inda ya san talaka na zama mabukaci in ya zo ya gani sai ya ɗauka sukan kan bi wani lokaci sukan kai unko da haka na abinci na dabino a ajiye a rataye a masallaci to ya kula akwai inda wani talaka ya saba zama sai ya ga alamar bukata tare da shi sai ya dau wani dinari 120 sai ya kulle a cikin jaka sai ya je ya ajiye a gurin da mutum imanin ya saba zama ɗansa ya shigo ɗan shi wanda shi ya zi ana cire shi ma'an sai ya ga kuɗin nan kawai sai ya dauka shi ma yana da bukata ko bai san niyar babansa bai ma san daga wajen babansa kuɗin yake ba da ya ɗauka yana koma gida sai babansa ya ga kuɗin da ya kai masallaci don ya bawa wani gaɗansa ya ɗauko ya da shi gida zai buƙatunsa sai husuma ta kaure uban yana kawo shi ko yana cewa ba zai bayar ba to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hukunci ya ce laka ma nawaita ya yazid wa laka ma akhadta ya ma'an kai yazidu abinda kai niyya na sadakan nan ga fakiri ka samu abinda kai niyya kai kuma abinda kai niyya ka dauka kana zaton halal ne kai ma je ka yazan naka menene ya ba ma wannan ladan niyyarsa ladansa niyyarsa me ya ba ma wancan halaccin ya ci wannan shi ma niyyar da take zuciyarsa bai fahimci cewa ga mai abin ba anan niyya ce ta abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin abu kafshat al'almari yana cikin musnad imam ahmad da sunan eh, tirmidhi ko jami'ar tirmidhi hadisin abu kafshat al'almari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina ma duniya li arba'ati nafar duniya ta mutum hudu ce abdun razaqahu ilman wa malan abdun razaqahu ilman wa malan wa huwa ya'lamu lillahi fihi haqqahu wa yasilu rahimahu fa hada bi afdalil manazil ce da Allah ya azurta shi ilimi ma'ana ya san Allah kuma ya azurta mushi da dukiya saboda haka ya san haƙƙin Allah da ke cikin zuciyarsa dukiyarsa yana yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahmah anna lillahi fihi haqqan yana jin tsoron ubangijinsa a cikin wannan dukiyar yana sada zumuncinsa da wannan dukiyar kuma ya ya san Allah na da haƙƙi cikin wannan dukiyar annabi ya ce fa hadha bi afdalil manazil wannan matsayin shi yana mafi mafi daukakar matsayi a gurin Allah sai ya ce wa abdun ko wa abdin sai bawa na biyu razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan Allah ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba fa yaqulu sai yake cewa law anna li mala fulan la'amiltu mithla amalihi annabi yace fa huwa bi niyyatihi fa huma fil ajri sawa sai yake cewa ina ma ina da dukiya irin ta wani ni ma in yi aiki irin na wani yana nufin wancan na farko mai ilimin addini mai kuma kiyaye dukiyarsa da tsoron Allah a cikinta sai wannan da bai samu dukiya ba amma yana da ilimi sai ce ina ma ina da dukiyar wani in yi irin abin da wani yake yi da dukiyarsa sai annabi ya ce fahuwa bi niyyatihi to wanda yana tare da niyyarsa fahuma fil ajri sawa suna daidai alada me ya daga shi niyyarsa bai yi aikin ba amma da ya niyyar zai yi Allah ya ga gaskiyar niyyarsa sai ya ce fahuwa bi niyyatihi fahuma fil ajri sawa sai na uku wa abdin lam yarzuqhu Allahu ilman ورزقه مالا فهو يتخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا فهو بأرجأ المنازل annabi ya ce sai bawan da Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya amma bai bashi ilimi ba bai san komai na addini ba yana fagamniya a cikin dukiyarsa baya tsoron Allah a cikin dukiyarsa baya sada zumunci a cikin dukiyarsa bai san Allah na da haƙƙi cikin dukiyarsa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hadha bi arda'il manazil wanda yana mafi munin matsayi a gurin Allah <coughs> sai ya ce wa abdin shine na hudu lam yarzuqu Allahu ilman wala malan فيقول لو أن لي مال فلان لعملت كعمله فهو بنيته فهما في الوزر sawa. annabi ce sai kuma bawan da Allah bai bashi dukiya bai bashi ilimi ba ba ya da dukiyar kuma bai san Allah ba sai yake duba wancan mai dukiyar wanda bai san Allah ba yana saban Allah cikin dukiyarsa sai ya dube shi sai yake cewa ina ma ni ma ina da dukiya irin ta wane in yi abin da wane yake yi annabi ya ce fa huwa bi niyyati to yana tare da niyyarsa fa huma fil wizri sawa daidai suke abe a zunubi menene ya kai shi ya samu zunubi aikatawa yi bai aikata ba bai ba samu dukiyar ba amma saboda yayi niyyar zai yi annabi yace fahuma fahuwa bi niyyatihi fahuma fil wuzri sawa niyyarsa ta sa sun zama ɗaya da wancan da ya aikin niyya ta yi tasiri ko ba ta yi tasiri ba irin waɗannan suna nan da yawa in za mu yi ta kawo su ƙarshe karatun namu ma sai ya ƙare a kansu hadisai da dama da suke magana hadisun jabir hadisin cikin sayo muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna tarakna fil madinati rijalan ma sirna masiratan wala qata'na wadiyan illa kanu ma'ana ma habasahum illa al-udhur annabi lokacin ya fita yaki yake cewa mun bar wasu mutane a madina ba mu yi wata tafiya ko muka keta wani kwazazzabo ba face suna tare da mu a zuciyarmu ba to suna tare da mu a lada ba abin da ya hana su fitowa sai uzuri ma'ana suna da niyyar su to sare da mu amma ba su samu ba don haka annabi ya ce suna tare da mu me ya hada su da su niyyarsu akwai hadisin abu huraira ko ya isa ka nan na gaya muku hadisan da suke babu niyya hadisan da yawa idan muka ce za mu yi ta karanta su ko su kaɗai sun isai mu darasi amma mu basu haka nan malamai sun yi rubuce-rubuce a kan niyya amma bari an karanta mana wata matsala guda ɗaya da ta yi kusa kama wacce ma ta mafi wannan in watakila in ita ce ma mutum wancan ban mai wani lada zai ba shi ba al'iraqi a cikin littafinsa ɗarhu tathrib a cikin matsala ta salatin da biyar yake cewa kamar yadda malamai suka sharɗanta niyya a cikin ibada haka suka sharɗanta ce a cikin aikata abin da yake halal abin da an halatta maka ka aikata halal ne don an ce ko wani barista ne shi ma yana kawo wani in na ɗauku kwalbar giya mai ne kwalbar kwalbar coca-cola na ce giya na ke sha to shi nan na sha giya to ya saurari wannan magana ta iraki ah, abinda ban faɗa ba kan in kama maganar ban faɗa ba mun yi maganar hukuncin abinda ya yi ta fuskar zunubinsa ba ta fuskar haddi ba akwai bambanci tsakanin haddi za a yi masa haddi ko ba za a yi masa haddi ba ba mu yi maganar haddi ba ko duk wanda ya ji ya san ban magana cewa aje a jefe shi ba duk da ya ce na ce aje a jefe shi ba na jin akwai inda zai samu wannan maganar saboda ni na san akwai bambanci ai tsakanin a ce kayi laifi da kuma wata ukuba ta haddi ta duniya da ake wannan laifin a ce an maka ita an gane akwai bambanci tsakanin wannan akan akan samu mutum ya yi laifi amma kuma a samu wani mani'i wani abin da zai hana a tsayar masa da haddin wannan saboda Ah, amma kuma ba zai hana a kira abin laifi ba a malikiya da wasu mazhabobi idan uba ya kashe ɗansa ba bisa gaskiya ba alƙatlun nafsi bi gairi haƙ an san Allah ya hana wannan wala taqtulun nafsa lati harrama Allah illa bil haƙ wannan ba kowa ya shiga cikin wannan ayar kowa ko wanda bai shiga ba da ɗa da uba da wa da ƙani da shugaba duk dai wani wanda zai yi kisa na ran da Allah ya haramta ba bisa haƙƙi ba ya shiga cikin wala abin nan sai uba ya kashe ɗansa uba ne sai ya kashe ɗansa wannan kisa da ya masa ba wani haƙƙi haka kawai ya kashe shi ya shiga ƙarƙashin wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq in aka tambaye mai fatawa abin nan da yayi kisa ne yana da laifi ba na ji akwai wani mai hankali da zai ce ba da laifi yana da laifi saboda ya shiga yi abin da aka haramta to amma an san cewa wanda da ya kashe rai bi gairi haq akwai kisasi to shin wannan uban za a kama shi a kashe shi saboda ya kashe ɗansa to a kaga a malikiya suna cewa ba za a kashe shi ba me ya hana a kashe shi saboda abin da ya ba laifi ba ne laifi ne saboda shi ne sababin samuwarsa to kada ya zan sababin mutuwar shi ne sababin samuwar ɗan to kada ɗan kuma ya zama shi ne sababin mutuwarsa wannan ra'ayi ne nasu akwai wanda suke saba musu anan to amma dai malamai ne da yawa suka tafi akan wannan su Imam Malik Imam Malik yana da ganin wannan saboda kaga an samu abin da zai iya sawa a yi masa kisasi amma sai aka samu wani abin da ya tokare shine ubuwar da take tsakanin su don haka dan an samu sharaɗi na samun wani hukunci akan iya samun mani shi yasa zaka ji malamai suna cewa idza idza tawaffaratu shurut wa intafat mawani samun sharadi shi kadai ko sabab shi kadai ba shi yake nuna abin sai ya faru ba ana iya samun sababin amma wani mani iya zo matar da lokacin azahar yayi sallar sallar sallar azhar ta wajaba akan ta lokacin ta yayi sai kuma jinin haila ya zo mata kaga an samu sabab din da wajabcin amma kuma an samu an samu mani wani abin da zai sa abin ba zai yiwu a wajenta ba wannan wani abu ne sananne a shari'a sau haka kaga ba za ka haɗa wannan ba sau haka idan ya yi abin da surarsa surar zina ce ya yi niyyar zina a zuciyarsa ita ma ta yi niyyar zina a zuciyarsu sun je sun yi abin da suke ganin zina ne niyyar nan tasu laifin niyyar nan tasu ba wanda isa ya bambare musu shi to amma in aka zo gaban alkali ana ƙoƙarin a yi masu haddi sai aka gano cewa a shi ma'aurata ne to wannan sai ya zama shubuha malamai sun tifaki akan ka'idar idra hududa shubuhat in aka samu ta shubuha sai a jingine haddi to shi yasa a lokacin ba bai magana haddi ba duk da shi ya duk ya daddaba abin guri daya ya ce ai duka ma an ce to bari ku ji wannan magana ta iraki a cikin tarhu tasrib juz'i na biyu shafi na 18 yake cewa kamar yadda malamai suka sharɗanta niyya a cikin ibada haka suka sharɗanta niyya a cikin yin abin da yake mubah abin da yake halal fi nafsil amri a shi karan kansa abin halal ne sai suka ce Allah ya kona ma'ahu niyyatun taqtadi tahrimahu kada ya hada abin aikata abin da yake halal da niyyar da take za ta sa abin ya koma haram abin halal ne amma in yayi wata niyyar da za ta mai abin haram ya zama haramun kaman jama'a imra'atahu kamar wanda zai tara da matarsa au amatahu ko baiwarsa zannan annaha biya amma ya rika kawowa a ransa cewa ba matarsa ce ba yanzu wannan kila akwai wata can da take ba shi sha'awa sai rika kawo ta cewa a zuciyarsa ita ce ya dai san matarsa ce amma da zuciyar da niyyar mai da niyyar wata daban au shariba sharaban mubahan ko ya ɗauko abin sha na halal abin da halal ne ya sha ruwa ko coca-cola da yake misali da ita ko wani abu zannan annahu khamrun amma ya rika kawowa akan cewa giya ne aw aqdama ala isti'mali mulkihi ko ya dauki abin da nashi ne zannan ala annahu ajnabi amma yana kawo tsammani cewa abin nan ba nashi bane wa nahu zalika fa innahu yahrumu alaihi ta'ati zalika i'tibaran bi niyyatihi haramun ne yayi wannan abin saboda niyyarsa kaga abinda ma ya koma ta sace mukaddara ya sauka ya fahimci ita ce matar tashi amma sai ya sa a ransa ni zina zai da ita haramu ne ya kusance ta to bare ma ba wannan a ransa kwata-kwata bai ma san wannan ba an gane za ka duk mutumin da ya ɗau kwalbar coca-cola amma ya rika kaddara shi giya yake sha yana da laifin wanda ya sha giya in ba a yi masa haddi ba saboda rashin samun buguwa mala ya ce wa in kana mubahan lahu fi nafsil amri ko da abin nan ya halatta gare shi a karan kansa gaira anna zalika la yujibu haddan wala zamana sai dai kawai ba za a ce a yi masa haddi ba ko kuma a ce ya biya abin da ya amfani da shi wanda yake nashi li adami ta'addi fi nafsi amri saboda a cikin hakikanin al'amarin bai wuce iyaka ba amma saboda niyyar sa abin ya koma mai ya koma haramu bal zada ba'dhum yace wasu malamai ma sun kara da cewa ala hadha bi annahu law ta'ata shurb ma da zai sha ruwa wa huwa ya'lamu annahu ma yana sane da cewa ruwa yake sha walakin ala surati istimal haram amma yana shan shi kamar mai shan giya an gane ya mai da shi kamar mai shan giya ka shurbihi fi aliyati al-khamri fi surati majlis sharab kamar ya dauki giya ya dauki ruwa ya zuba a kwalba irin ta giya yayi zama irin na yan giya yadda in ka hango shi daga nesa sai ka dauka giyar yake yake sha kaga yayi shi a wanda sura wadda ta yi kama da giya da mashayin giya yace malamin yana cewa walakin ala surati istimali eh, alharam ka shurbi fi anati alkhamri fi surati majlis alsharabi sara haraman ce wannan abin da ya sha zan haramu litashabbuhi bisharaba saboda ya kwatanta kanshi da mashaya wa in kanat niyyatuhu la yatasawwaru qu'u ala harami ma al-ilmi bi hillihi wa duk da cewa gashi ya san halal ne niyyarsa ba za ta kawo haramun ba bai kawo magana haramun ba banda wancan da muke magana daman shi zane ya kawo a zuciyarsa shi wannan ma bai kawo magana haram ba amma dai yana kwaikwayon yan giya ya sha a irin kwalbarsu da waye nasu wani malami ya ce in yi haka ya sha haramun dobare kuma ya kawo niyyar a zuciyar shi sai ce walau jama'a ahlahu da zai tara da iyalansa wa huwa fi dhihnihi mujama'at mujama'atan man tahrumu alaihi amma a ransa yana kawo wacce take haramun gare shi wa sawwara fi dhihnihi annahu yujami'u tilka sura al-muharrama ya kawo a ransa cewa wannan me kamannin yake yake yi da ita fa innahu yahrumu alaihi dhalika abin nan da ya haramun yayi wa kullu zalika litashabbuhi bi sirati bi surati al-haram saboda ya abin ya dauki kama na haramu. saboda ka wani abu ne wanda a gurin malamai sananne shi yasa muka ce in aka samu niyya mai kyau mutum ne ya zo wa macen da yake zaton matarsa ce ya auri mace bai ganta ba an dai katanta masa ya ce yana so aka je aka aura masa ita da aka tashi ɗauko ta a kawo masa sai aka ɗauko wata ba ita ba sai mata suka shigo suka ce ga matarka ya gama samun nutsuwa matan da suka ɗauko amarya suka ɗauko masa suka ce ga matarka mun kawo maka sai bayan ya tare da ita sai ya fahimci ashe ba ita bace babu haddi a kansa kuma 'ya'yan da ya haifa da inda a kaddara sun yi 'ya'ya ma ko ta yi ciki a lokacin ɗan nasa ne babu matsala saboda me saboda niyyarsa mai kyau ce amma kuma surar abinda suka yi yi surar abin abinda suka yi zina ne amma saboda wannan niyyar da yake tattare da ita ba a masa hukunci da yayi abin nan to shi yasa malamai da yawa suka yi maganar hadisin wa mali kulle bri'in manawa idan muka duba sharhi wa ahkam na ibnu daqiq al-eid cewa inna mali kulle bri'in manawa yace yaktadi wannan gabar abin da take nunawa anna man nawa shay'an yahsulu lahu duk abin da kai niyya shi zaka samu wani ibnu da daqiq al ke ci. duk abin da ka niyyata to shi kake samu wa kullu man lam yanwihi lam yahsul lahu duk kuma abin da baka yi niyya ba to bai samun ka fa yadkhulu tahta dhalika ma la yanhasiru min al masail yace mas'aloli yawa suna karkashin wannan abubuwa da yawa za su karkashin wannan wa min hadha wa min hadha azzamu hadha al hadith saboda wannan ne malamai suka girmama wannan hadisi na innamal a'malu binniyat saboda abin da zai shiga karkashin shi da yawa fa qala ba'dhum har ma wasu ke cewa kamar imamu shafi'i kusan sulusin ilimi sulusi biyu na ilimi duk yana cikin wannan hadisin sai ya ce fa kulli mas'alatin khilafiyatin hasalat fi niyya dukkan wata mas'ala da aka saba wanda a cikinta akwai wata niyya falaka an tastadilla bi hadha ya halatta ka kafa hujja da wannan hadisin ala husulil manwi cewa abinda aka yi niyya ya faru me muka yi hujja da shi akan mas'alar mu wannan hadisi cewa abinda aka yi niyya me zina muka ce me ta faru akwai abin da ya fita daga cikin maganar malamai <laughs> babu ah, haka nan ah, akwai maganar kirmani mai sharhin alkawakibud darari akwai maganar shekul islam ibn taimiyya da yake cewa fa kulle amalin fil alami huwa bi hasabi niyyati sahibihi ibn taimiyya a cikin littafinsa ah, alqaidatu fil filmahabba wanda yake cikin jami'ur rasail yake cewa kowane aiki mutum ya yi kowane aiki aka yi a duniya to gwargwadon niyyar mai aikin ne inda niyyar mai aikin ta sa gaba nan aikin hukuncin aikin ya sa gaba walaisa salil amil illa ma na mai wanda duk wani aiki ba abin da zai samu sai abin da ya niyyata <coughs> da ya niyyata shi zai samu ce wa abin da ya nufa wa a ya so, wa a hu ya nufe shi bi amalihi da aikinsa laisa fi zalika takhsisun wala taqyidun babu wani abu da zai fita daga wannan yace babu wani kaidi akan wannan duk wani wanda yayi wata niyya to abin da ya niyyata shi zai samu malam yace babu wani kaidi akan wannan ko kebe wani a ce banda wane ko wane ne in dai zaka yi niyyar abu to abin da ka niyyata shine sakamakonka yayi niyyar zina da ita abin da ya niyyata din shine sakamakon sa shine zinar wannan magana akwai ta a gurin ibnul qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in akwai irin waɗannan maganganu a cikin littafin fathul bari da ibn rajab akwai ta a cikin littafin ibn sa'adi ƙa'idar ƙa'idar al'umuru bi maqasidiha ƙa'ida ce amma al'umuru bi maqasidiha ma'rufa ce muttafaq alaiha baina al-fuqaha duk mafaqihan duniya sun ittifaki akan ta cewa kowane abu ana duban manufarsa mai nufin me shi dukkan komai ana duba mai mutum yayi nufi mutum ne ya ga wata mace yana zaton matarsa ce yana zaton matarsa ce sai ya ce ya sake ta sakin ya ko bai yi ba ya yi duk da cewa wadda yake gani zaton saboda niyyarsa ta tafi kan matarsa ne ba kan ita zatin jikin wannan ba don shi a ganinsa matarsa ce to wannan sakin da ya yi ba cewa bai yi ba tun da ai da ya duba sai ga ashe ba matarsa ba ce shi matarsa ya niya kuma niyyar ta haukansa. kansa laka ma nawaita ya yazidu kamar yadda annabi ya ce niyyar da kai ya yazidu ta tabbata gare ka so haka malamai suka yi abin nan a rubuce-rubuce a kan wannan ita wannan ne magana al'umur bi ne. duk littattafan da aka yi akan akan alqawaidul fiqhiyya akwai akwai akwai a cikinsu. a cikin su kamar ashbah wan nazair na subki kamar ashbah wan nazair na ibnu nujaym kamar al-isaf talab al-islam da risala ta ibn a cikin al-qawaid akwai eh, littafin maqasid al-mukallifin eh, mukallafin aw an-niyat fil ibadat na dr umar al-ashqar wanda yayi shi a cikin mujalladi guda akwai littafin an-niyya wa atharuha fil ahkam ash-shar'iyyah niyya wa atharuha fil ahkam ash na dr salih ibn ghanim as rahimahullah mujalladi har biyu sifili biyu da yayi ɗaya bayan ɗaya dukkaninsu akan niyya kawai wagagen littafai da aka yi cewa ya doshi shafi dubu akan niyya kawai ya yi su so a magana ce wadda take sananniya a gurin malamai to ban so in tsaya in ta maganganu ba don aka ce za a bayyata ta waɗannan to komai ma sai da dakata kun yanzu ya cinye mana lokacin darasi na fatan dai ba za mu sake kula irin waɗannan ba insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة kuma suka roƙi riƙi ababen bauta ba Allah ba li yakunu lahum izza dan su zama musu mataimaka kalla a aha da bi ibadatihim da sannu ba da nan da ba da dadewa ba za su kafirce wa ibadar da suka yi musu wa na alaihim didda kuma su zame musu kishiyoyi anan Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin kafirai da mushrikai <clears throat> sun riki wasu abubuwa da suke bautawa ba Allah ba kuma suna bauta ba waɗannan abubuwan da suke bauta da sunan za su taimake su za su ƙarfafe su a ranar gobe kiyama kalmar wattakazu da Allah ya ce sun riƙa yana nuna cewa <coughs> ba wani abu bane da suka samu daga Allah su suka tsara abin su suka shirya abin goma su suka sassaka su shi yasa aka ce wattakazu sun riƙi abin sun maida abin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce a ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ta'malun yanzu kwa rika bautawa abinda kuke sassakawa da hannuwanku kuma Allah shi ya halicce ku da abinda kuke aikatawa da Allah ce wattakhadhu min dunillahi min dunillahi ishara ce kalmar min dunillahi ba Allah ba nan ana nuna musu cewa ashe abinda ya kamata su rika abin bauta shine Allah dan shi wannan shine abinda dukkan wani mai hankali zai tabbatar da hujjoji bayyananu cewa shine abin bauta na gaskiya sannan Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa abin ba yadda suke zato bane da yace li yakunu alaihim li yakuna lahum eh, wattakhadhu li lahum izza dan su zamo musu wato mataimaka da za su taimaka musu a ranar gobe kiyama su taimake su lokacin da suke neman taimako Allah ya nuna ba haka bane wannan abin da suke kwadai ba za su same shi ba kalla Allah ce ba haka bane da bi ibadatihim ba da dadewa ba za su kafircewa bautar da suke yi musu wato ranar gobe kiyama yakfuruna bi ibadatihim akwai zamiri a cikin yakfuruna akwai zamiri a cikin bi ibadatihim him din zamirin da yake cikin yakfuruna ana nufin su kafiran da suke bauta ma waɗannan gumaka ibadatihim su kuma wannan him din zamiri yana komawa zuwa ga ababen bauta din ba Allah ba wato a ranar gobe kiyama su waɗanda suka yi bautar za su zo suna cewa sun kafirta da wannan bautar da suka yi sun barranta suna nesanta kansu da wannan bautar da suka yi kamar yadda Allah ya gaya mana suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin suna cewa wallahi Allah ba mu kasance masu shirka ba ma'ana yanzu sun watsar da waɗancan abubuwan bauta ɗin sun ɗauke su ba shuraka ga Allah ba ko kuma yakfuruna zamiri yana komawa zuwa ga su waɗanda aka bautawa fi ibadatihim him din zamiri yana komawa zuwa ga su kafiran ma'ana su waɗanda aka bautawa za su zo suna nesanta kansu suna kafirce ma waɗanda suka bauta musu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inda za su ce ma kuntum iyana ta'budun mu ba mu mu ba mu kuke bauta ba qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun ce mu fa ba mu kuke bauta ba wato su yi bara'a da wannan bautar da suke musu idan sun ga wutar jahannama waya kununa alaihim didda su zama musu kishiyoyi wato sabanin abin da suka yi zato na cewa za su taimake su ko kuma na ɗin da waya kununa din duk da mirin ya zama yana koma zuwa ga mushrikai din sai ya zan kamar bishara ce Allah subhanahu wataala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa addinin sa zai yi rinjaye waɗannan kafiran da yanzu suke bautar gumaka za su dawo su shiga musulunci su zamo kishiyoyi ga gumakan da suke bautawa saboda haka su zo da hannayensu su rika shiga suna sassare su suna farfasa su kamar yadda ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito makka <coughs> ya shiga da waɗanda da da su ake bauta gumakan da suke cikin cikin ka'aba da su aka rika daukan abin abin sara gatari ana sare su ana ja alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta kau daman ƙarya mai kawuwa ce saura kaga da can su suke bautawa amma yanzu sun musulunta sun dawo sun zama kishiyoyin gumakan su suke karya gumakan da hannunsu <coughs> Allah ce sai yakfuru da bai ibadatihim za su kafirce wa ibadarsu a ranar gobe kiyama su ce ba mu yadda da ku ba kuma abinda muka bauta bautar da muka yi muku ba mu yadda su ma waɗancan sai mu ma ba mu kuke bautawa ba su yi ta la'antar junansu kamar yadda zahak yake cewa za su zama ma'ada makiya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ce wa idha hushira an-nas idan ka tara mutane ranar al-qiyama kanu lahum a'da'a sai waɗannan abubuwan da suke bauta wa su zamo maƙiyansu a nan duniya suna bauta musu da niyyar in an je lahira su cece su to da an zo lahira sai su ga waɗannan abin da suka bauta sun zama su ne manyan makiyansu wa kanu bi ibadatihim kafirin su zama suna kafircewa ibadar da suka yi musu suna cewa ba mu ba ku abin da kuka bauta mana bautar da kuka yi mana ma ba mu yadda ba ma kuntum iyana ta'budun ba mu kuka bauta ba kun dai bauta san zuciyarku ne Allah ce alam tara ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا الله سبحانه وتعالى ألم ترى shin baka gani ba anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza cewa lalle mu mun aika wa mun aika wa kafirai shaydanu suna ingiza su cikin saban Allah ingizawa fala ta'jal alaihim don haka kada ka gaggauta musu inna ma na'uddu lahum adda kadai muna kididdiga musu muna kididdige musu kwanakin su ne ɗaya bayan ɗaya anan Allah subhanahu wataala kamar yana ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ansa ne na wani abu da yake ransa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana mamakin wani abu ne ya jawo kafiran da suke irin wannan kafirci har a samu wani yana cewa a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya me ya jawo irin wannan kafircin da har kuma ya kai su ga wannan bubunan mataki da za Allah subhanahu wataala zai ce yana musaurara musu ne kuma ga ranar da zai kawo su gaban jahannama a duddurkushe me ya je me ya jawo musu wannan abin ne to shine kamar ansa ce ake bashi cewa alam tara anna arsalna shayatin baka ga cewa mun aika da shaydanu ba alal kafirin akan kafirai wato mun mun aika wa kafirai shaydanu ta'uzzuhum azza suna ingiza su cikin saban Allah cikin kafirci ingizawa sosai arsalna al-irsal al-qur'ani iri biyu ne akwai al-irsal al-kauni al-qadari akwai al-irsal al-shar'i aike na ubangiji iri biyu ne akwai aike na kaddara wani abu da Allah zai kaddara faruwarsa ya aika shi ya faru wani aike ne na kaddara shi ne ake kira al'irsalul kauni kamar da Allah subhanahu wataala ce huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatih shi ne wanda yake aiko da iska arsala riyaha yake aiko da iska kaga arsala nan irsal ne kauni qadari ba irsal ne shari'i ba wani abu da Allah ya kaddara to haka nan na shayatina irsal ne kauni kadari ubangiji ya turo musu wannan shaidanu ya aiko musu da shaidanu domin haka ya kaddara haka ya so ya kasance akwai al'irsalu shar'i kamar Allah ya aiko da annabi kamar da ya yi annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai wannan annabi inna arsalnaka kaga kalmar arsalnaka mun aiko ka wannan irsalun ne shar'i aikowa ce ta shari'a na aiko shi ne da addini a aiko shi ne ya zo ya kawo mutane abin da za su bauta wa Allah da shi inna arsalna nuhan ila qaumihi lalle mu mun aiko da annabi nuhu wannan aikowa ce aikowa ce ta shari'a inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula mun aiko muku da manzo yana mai muku shaida kamar yadda muka aika wa fir'auna manzo kaga arsalna arsalna anan duk irsalun ne shar'i da dini aike ne na addini ba na shari'a ba na kadari kauni ba Allah ce alamtara ana anna arsalna shayatin kafiri na ta'uzzuhum azza ta'uzzuhum azza suna ingiza su suna batar da su su malamai suka ce ta'uzzuhum ay taghwihim ighwa'an suna jefa su cikin bata ko tuz'ijuhum iz'ajan ila ma'asi suna tanzira su zuwa ga saban Allah tanzirawa ko suna sa musu rudi suna sa musu buri a ransu don su kama su shiga saban Allah wani ukuba ce Allah subhanahu wata'ala yake wa kafirai yayin da suka bar Allah suka kirke Allah suka kirke igiyar Allah subhanahu wata'ala suka hada Allah da wasu suka kama makiyan Allah a matsayin masoya suka kama shaiɗanu su ne masoyansu to sai Allah ya ɗora shaiɗanun a kansu sun saki Allah sun rungumi shaiɗanu, to sai Allah ya ba wa wata dama ya ba su wasu ƙarfi ya ba su wata fawa wadda ita ce suke ingiza waɗannan kafiran cikin saɓon Allah suna ingiza su cikin kafirci suna sa musu wasu wasi a cikin zukatansu suna musu wahayi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura suna musu wahayi na ainihin kyalekyalen magana wacce ke ta rudi wacce ba ta gaskiya ba abinda yake na ƙarya su sa musu a zuciyarsu cewa gaskiya ce abin da yake mummuna su ainihin kyautata musu su a idansu su ganshi mai kyau ne har kaga cewa sun abin ya riga ya shiga ransu sun tashi tsaye kai da fata suna kokarin kare wannan ƙaryar da suke da suka dauka gaskiya ce suna kare wannan barnar da suka dauka daidai ce suna ma yaƙi akan wannan su yaƙi masu gaskiya su yaƙi waɗanda suke kokarin nuna musu gaskiya domin su <clears throat> su kare wannan barnar da shaidanu suka nuna musu amma duk mutumin da zai yi imani da Allah ya rike Allah ya koma ya mai da al'amarinsa ga Allah ya koma ga Allah subhanahu wataala to wannan Allah ba zai ba wa shaidan iko a kansa ba innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun inma sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun Allah subhanahu wataala ya ce innahu lalle shi shaidan laysa lahu sultanun ba shi da wani iko alal amanu ga waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun suke dogaro ga ubangijinsu kawai wannan waɗannan shedan bai da iko akan su bai da damar ya sarrafa su ya rika jujjuya su yadda ya ga dama ya ingiza su saban Allah irin yadda yake so ba zai samu iko akan su ba suwa yake da iko akan su inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun damar da yake da ita ikon da yake da ita shine ga waɗanda suka jibince shi suka mai da shi nasu kuma suke haɗa shi da Allah a matsayin abokin tarayya don haka Allah subhanahu wata'ala yana aiko da shaidanu aiko da shaidanu shine ya ba su dama ya ba wa shaidanun dama akan waɗannan kafiran su yi ta jujjuya su yadda suke so da zan kafiran sun kasa amfanuwa da da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu saboda yadda shaidanu suka dabaibaye su Allah subhanahu wata'ala yana cewa istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu shaitan ala inna hizbu shaitan humul khasirun ya ci galaba akan su zaka ya mantar da su ambatan Allah ce waɗannan su ne rundunar kuma lalle rundunar shaidan su asararru Abdurrahman ibn Zaid yana cewa wannan aya ta yi kama da fadar Allah wa ya'shu an dhikrir rahmani lahu wanda duk ya makance ko idan sa ya rufe baya iya ganin baya iya ambatan Allah ko ya baya jin wa'azin Allah to wannan nuqayyidahu shaytanan sai mu hada shi da wani shaydani fa huwa lahu qarin ya zamo abokin tafiyarsa zama koyaushe suna tare shi kuma yana batar da shi wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun su tabbatar da su akan hanya da kan hanya amma suna tsammanin cewa akan shirya suke Allah subhanahu wataala ce fala ta'jal alaihim ya rasulullah kada kai musu gaggawa kada ka yi musu gaggawar aukuwar azaba inna ma na'uddu lahum adda muna dai lissafa musu kwanakinsu ne kawai ɗaya bayan ɗaya idan kwanakinsu suka cika to za su zo azaba mu idan ta zo babu wanda zai jinkirtar da ita ai kwanaki ne gare su a duniya ba da daɗe ba ne ba daɗewa za su yi ba ko shekara nawa za su yi ‘yan kwanaki ne kaɗan ran za su gamu da mu kuma za su san wace irin azaba muka tanadar musu don haka kada a yi musu gaggawa inna ma uddu lahum adda muna dai lissafa musu ne a suddi yana cewa inna ma uddu lahum adda ay na'uddu as-sinina wash-shuhura wal-ayyama Wasu saat muna lissafa musu shekarunsu da watanninsu da kwanakinsu da awanninsu sau da aka duk sanda rana eh, shekara ɗaya ta ragu cikin shekarunsu to sun ƙara matsowa kusa da mu ne duk sanda wata ɗaya ya ragu ƙara matsowa su kai da mu kusa da mu duk sanda yini ɗaya ya ragu ƙara matsowa su kai kusa da mu da aka kana eh, shekarunka na raguwa ƙara matsa kake zuwa ga Allah subhanahu ta'ala gwargwadon abin da kake ɗauke da shi kana ɗauke da kyakkyawan aiki to kana sa ran ka je ka samu kyakkyawan sakamako in kuma baka ɗauke da kyakkyawan aiki to nan ko mutum shi wa kansa inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu yace inna ma hiya a'malun a'malukum ayyukan ku ne kawai uhsiha lakum nake nake kididdige muku thumma uwaffikum iyyaha sanan duk zan cika muku sakamakon ku kowa zai samu sakamakonsa cikakke faman wajada khairan wanda ya samu alheri falyahmadillah to ne wa Allah alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah wanda kuma ya samu akasin haka ce fala yalubanna illa nafsuhu kada ya zargi kowa sai kansa haka inna ma hiya a'malukum fa inna ma na'uddu lahum adda saboda dan adam a cikin kwanakin shekarunka tafiya kake ƙara yi matsar kabarinka kake mutuwar kake abin nan inda hankali anan ba ka tara 'yan uwa da dangi ka ce a zo a yi min happy birthday ce a yi happy birthday wani happy kana kusantar kabari ka ce a ce a ce happy inda akwai tunani kamata ya yi hankalinsa ya tashi ya yi tunanin yana matsowa kusa da ubangijinsa alhassan albasir yana cewa ibnu adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk ya kai dan adam kai ɗinka ka sukutum ɗinka kwanaki ne duk sanda kwana ɗaya ya tafi ɓangaren ka ne ya ɓangare to ɓangaren ka ya ɓangare ka kai saba'in me ya rage kuma ka zo ka ce ai maka hafi masoyanka su yi bakin cikin cewa ba daɗewa za ka rabu da su kai kuma ka ji tsoron haɗuwa da ubangijinka baka san aya za ka haɗe da shi ba sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama kuka suke yi ba su sanya za su haɗu da ubangijin sama duk da an musu bushara Allah ya gaya musu radiyallahu anhu wa radwan sun yarda da Allah Allah ya yarda da su amma duk da haka a tsorace suke a tsorace suke to amma kai har ka zauna ana maka happy birthday saboda fir'auna ya taɓa yi a baya ko sarakunan rumawa sun taɓa yi ko wani abu irin wannan asalin abin daga haka ya taso asalin abin ai ya taso ne daga daga daga fara'ina su suke yin wannan suna yin suna yin birthday din su don su sun dauka kansu alloli ne ai wani ce ana rabbukumul a'la sun dauka kansu bina sulalal ilahiyya saboda haka suna a wannan ranar suke raba dukkan abin da za su raba ga ga ga ga waɗanda suke ganin bayin su ne wani ai masa kyauta ta fitar hankali wani kuma ai masa ukuwa ta fitar hankali za ku tuna kissar annabi yusuf alayhi salam a lokacin da waɗannan mutane biyu suka fita da mai shayarwa da mai ciyarwa shi mai shayarwa ya kubuta shi mai ciyarwa aka abin nan aka zai aka kashe shi to a cikin abin da yake cikin old testament cewa a ranar bas zai ɗin fir'auna ya yi wannan kaga ashe wani abu ne wanda a gurinsu fir'a'ina su suka fara daga bayan rumawa bayan sun shiga da kusan maguza ne bayan sun shiga kiristanci da suka bata kiristanci sai ya zama da sun ɗauko al'adunsu sun kuma shigo da su cikin kiristancin to sai ya zama da kiristoci suna yi a matsayin addini to kuma daga baya kawai sai aka jeho mana shi sai wa muka ɗauka har ma irin abin da irin nasu ba ma canji ko ka ce a irin abin da wasu ke a islamization ɗinsa a mai da shi musulmin abu a'a yadda yake happy birthday to you happy birthday irin wakar da irin kalmomin da irin sai ka tuna fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ce law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum ce koda za su shiga ramin damo sai kun bi bayan su kun shiga ma'ana duk kuncin abu duk munin abu duk kyan abu ko me za su yi kawai kuma da irin shi za ku kwaikwaya ku yi to tabarbarewa kwakwalwa ba inda ba ta kai mutum Allah subhanahu wataala ya mana da kyau abinda muka faɗa da daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh